بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورارمو لكما كلموا علي رواند اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da nake magana muna sha tara ne ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan goma shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu A na farko mutanen da suka ba da kudadensu daga kamaru ta hanyar dan uwa malam ɗanladi lalle akwai tabbacin waɗannan kudaden sun zo a kamar yadda muka abin nan sannan haka nan daga nijar waɗanda suka ba da kudadensu ta hanyar dan uwa alhaji hamisu ibrahim allah ya saka masa da alheri dukkan wani mutum da ya san ya ba da saƙonsa ta hannun alhaji hamusu to lallai wannan saƙon ya iso zuwa gare mu sannan haka wanda suka ba da saƙo ta hannun alhaji nasir abdulrahman daga ghana su ma duk wanda ya ba shi saƙo to saƙon ya iso gare mu zuwa ga wannan asusu na mu'assasa muna roƙon allah ta'ala ya saka musu da alheri wannan halka ita ce halka ta talatin kafin mu shiga cikin harka ta talatin akwai ɗan uwa malam abdulrahman alhabis wanda yake jama da sani baki wanda allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa cikin yan kwanakin nan a madadin wannan mu'assasa da raguwar dukkan majalisoshinmu da muke karatu muna sake minka ta'aziyya zuwa ga babban malami dr sani da kuma wato iyalan malam abdurrahman da yan uwansa irin su sahura su malam imrana Allah ya ji kan malam abdurrahman Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta abin da ya bari na iyalai a bayansa Allah kai musu albarka Allah ka sa mu mata mu ta kyau don tsarkin sunayensa malam ya ce na shida azabu anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da malam ya faɗi na ɗaya menene na ɗaya cikin abubuwan da ya faɗa wanda suke nuna mutum yana son manzon Allah abin da suke nuna yana wato girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ɗaya shine muka ce takdimun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tafdiluhu ala kullin bashar gabatar da annabi da kuma fifita shi akan kowane ɗan adam a duniya na biyu akwai sulukil adabi ma'ahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shiga hanyar ladabi tare da annabi na uku akwai wato tasdiquhu fi ma akhbara Gazgata manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari ya ce ya faru ko yana faruwa ko zai faru na hudu akwai ittiba'uhu wa da'atuhu bin manzon Allah da kuma yi masa ainihin wato da'a wannan shi ne na hudu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a din wal ihtida'u da shiruwa da shiryarsa na biyar a tahakkumu ila sunnati hukuntar da sunnar annabi na shida shine azabbu anhu kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda za ka iya bada lokacinka don kare mutuncin annabi ka ba da kudinka don kare mutuncin manzon Allah ka iya ɗaukar ranka ka bayar lokacin da ake buƙatar ka ba da ran don kariya ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana ciki to shine malam yake cewa inna difa'a lalle kariya an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi wa nusratahu da kuma taimaka masa ayatun azimatun aya ci alama ci babba min ayatil mahabba daga cikin alamomin da ke nuna kana ƙaunar manzon Allah wa ijlalihi da kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato din sai yace qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya lil fuqara'i ga talakawa al muhajirin waɗanda suka hijira uku da ukhriju wa'anda aka fitar da su min diyarihim daga gidajensu wa amwalihim sannan aka kwace musu dukiyoyin su menene dalili Allah subhanahu wa ta'ala yace yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala wa yansuruna Allah wa rasulahu suka taimaki addinin Allah suka ba manzan Allah gudunmawa sahabbai na zaune gaban manzon Allah Allah ya nuna su yace ga sanan ulaika humus na waɗannan mutanen su ne ainihin wato masu gaskiya wannan yana ciki idan haka za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa sahabban annabi sun fita daga gidajensu sun rasa dukiyarsu ne don addinin Allah subhanahu wa ta'ala. A don haka za mu ga cewa irin waɗannan misalan suna nan da yawa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, sahabban manzon Allah sun girmama shi sun ba shi kariya, ta yadda za mu ga a suratul a'raf abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa kenan da waɗanda suka yi imani da shi wallazina amanu bihi wa wanda suka yi imani da annabi suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wattaba'u an-nura allazi suka bi hasken da aka sauka tare da annabi sai Allah ya ce ulaika humul muflihuna waɗannan mutanen mutanan su ne masu samun babbar rabo al'imamu maliku ya kawo wani hadisi cikin wato wato muwaɗata shi al'imamu maliku yayin da ya kawo hadisi cikin muwaɗa tashi yayin da yake magana akan wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'ad bin rabi wato al'ansari lokacin da annabi yake faɗa cewa waje zuwan da labarin sa'ad bin rabi al'ansari sai wani mutum ya miƙe ce ana ya rasulallah to sai mutumin ya je yana ta yawo tsakanin gawawwakin da aka kashe da lokacin da yake ta kai komo tsakanin gawawakin da aka kashe bai riga ya mutu ba sai ya dago kai sai ce masa wai me kake nema ne sai ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne dama ya aiko ni in zo masa da labarin ka. sai ce to idan ka je ka faɗa wa annabi ka ce ina gai da shi sannan ka ba annabi labari halin da nake ciki al maliku ya kawo wannan hadisi a cikin muwadda a at-targhib fil jihad yace lamma kana yawma uhud yayin da ranar uhud ta zo قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيمن زن الله يتي Manya ya'tini bi khabari sa'ad bin rabi al-ansari wane zai ji izo min da labarin sa'ad bin al-ansari فقام رجل ya نمتن يتي أنا يا رسول الله إني فذهب الرجل سوى نمتن يتفي يطوف بين الكتلى yana ta kai komo tsakanin gawawwakin da aka kashe faƙala lahu sa'ad sai sa'ad ya ce wannan mutumin san da ya ga yana ta kai komo ya ce masa wai ma sha'anuka mai kake imanin na ga kana ta kai komo faƙala lahu rajul sai wannan mutumin ya ce ba asani ilaika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ati yahu bi khabarika annabi ne ya aiko ni dama dan in je masa da labarinka qala sai ce fa zahab ilayhi fa qara'u minni ka tafi gurin shi ka karanta masa sallama daga guri na ka ce ina da shi wa akhbirhu ka bashi labari anni qad tu'intu ne ashara ta'ana an soke ni waje goma sha biyu tsakanin bashi da kibiya wa anni qad unfidat maqatili kuma ni an riga an zartar da mutuwa a kaina inda ka ganna ba zan iya tashi ba wa akhbir qaumaka kuma ka ba mutanenka labari annahu la uzra lahum inda Allah cewa ba wani mutum da yake da uzuri a gaban Allah a cikin su in kutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in aka kashe manzon Allah wa wahidun minhum hayy daga cikin su yana da rai abinda shi sa'ad bin rabi al-ansari ya faɗa kenan a matsayin wasiya kafin ya koma zuwa ga Allah da haka yana da kyau mu sani yana daga cikin kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole kowa ya bada matakin shi akwai lokacin da zaka ga abu yana da alaka da kariya ga mutuncin annabi yana buƙatar sai ka bada lokacin kai sannan abu zai yi akwai lokacin da zaka ga abu yana buƙatar sai ka bada kuɗi ne sannan za iya kare mutuncin annabi akan abu akwai lokacin da yana buƙatar sai ka tashi kayi aiki kan dikikan karfi wani lokaci in ta kama a ba da rai saboda kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kare mutuncin addinin sa dole haka za a yi wannan shine bambanci wannan shine wato abin da ke nuna haka da haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi duk abin da ya dace kafin su koma zuwa ga Allah akan wannan ɓangaren ta shi ne malin ya ce walamma wala ƙarfattara sahabatu sahabbai sun rubuta arwa al'amsila mafi bankayen misalai wa asdaqal a'mali da aiki mafi gaskiya bizzabbi an rasulillahi sallallahu alaihi sallam wajen kariya ga manzon Allah wa fida'ihi bil amwali da kuma su fanshi annabi wajen su ba da dukiyarsu wal auladi wal anfusi da 'ya'yansu da rayukansu mutum ya maɗansa tarbiyya ya taso ya girma za a tafi jihadi ya zaunar da ɗan ya tuna masa irin tarbiyyar da ya masa zai tafi ya ba addinin annaba kariya sannan ya bar maɗansa wasiya cewa kada ya kuskura ya zamanto ta hanyar ne za a zo addinin musulunci ya samu matsala kada ya kuskura da haka filman wal makarai a cikin nishaɗi da abin da suke yi fil usur wal yusur cikin tsanani da sauƙi duk sahabbashin wannan a wanda ka gama sun fita Allah ya ce laqad taballahu ala annabi wal muhajirin wal ansari taba tabauhu fi sa'ati al wanda suka bi manzon Allah a lokaci na tsanani duk sahabbai sun ga taron dangin da aka yi musu a madina har sai da Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan A nan ne aka jarrabe masu imanin da aka girgiza su girgizawa inji Allah subhanahu ta'ala wa kutubu siyari wato littattafan sira amiratun bi qisasihim cike take da wa'annan kisosin nasu wa akhbarihim da labarin su allati tadullu ala ghayatil isari wacce take nuni sahabbai sun kai makura wajen fifita annabi wata azimi da girmama annaba akan sama da kowa sun kai wannan mataki duk mutumin da ya karanta littattafan tarihi zai ga cewa haka ainihin wato wannan matsala take akwai wani hadisi na wani sahabi cikin littafin musnad na al-Imam Ahmad hadisi ne wanda yake dogo da na sani na nemo hadisin hadisin yana da matuƙar muhimmanci a irin wannan yanayin a ce an karantawa mutane irin wannan ainihin wato hadisi akan wannan ainihin wato matsala ɗin hadisi ne wanda al'imamu ahmad ya kawo cikin musulun nashi hadisi ne wanda yake yana da ainihin wato matuƙar muhimmanci akan wannan matsala da haka shi yasa kullum muke cewa idan ana so a gane addinin gaske to dole a koma ya zamanto sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne ma'aunin farko wajen gane addini mai kyau dole a koma ma'aunin farko wajen gane addini mai kyau ya zamanto su ne saboda ba wannan wanda zai zo a wannan zamanin ya yadda da ya bayani mai yadda da bayaninsa wajen cewa wai shi yana iya yin wani abu wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka kasa yi babu wannan mutumin kowaye shi duk abinda da kake tunanin zaka ba addini na gudunmawa da kariya to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi abin da ba yadda za a yi sai dai kawai duk wanda izo ya bi ta ainihin wato bayan su wajen koyi da su wannan ita ce ka'ida da haka za ku ga ba banza ba Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke su ya haɗa hanyar annabi da tasu ya ce wa man yashaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره الله كجكن أبو الوليد محمد بن أحمد ابن الرشد القرطبي ولا يرسل هجرة تدري بيد عشرين yake cewa kad a'lama Allahu azza wa jalla fi kitabihi Allah ya sanar da duniya a littafinsa alladhi la ya'tihi al-batil min bayni wa la min khalfihi wanda ɓanna ba ta zuwa ta gabansa ko ainihin wato ta bayansa wannan yana magana ne akan matsalar abin da ya shafi dawowar annabi isa da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan babin sahabbai duk mutumin da izo sai dai ya dawo ya bi bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ah, don haka malam yake cewa min zalika yana daga cikin wannan anna aba talhata al-ansari abu talhata al-ansari me yake faɗa yake cewa kana ya rasul rasula ya kasance yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kariya da yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kariya fi ta uhudun a yakin uhudu wa yarmi ne dai yana harbi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me zai faru sai yake cewa wa Kulu yana cewa bi abi anta wa ummi babana da mamata su zama fansa gare ka yace la tushrifu yusibuka sahmun min sihamil qawmi kada ka ɗago kanka wani kibiya daga cikin kibiyar mutanen ya same ka wa nahari dona ka," ya ce sai dai kibiyar ta samu ainihin wato kirjina maimakon ta samu ainihin wato kirjinka a yakin uhudu da aka yi da aka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne misali mafi girma da Allah maɗaukakin sarki ya bayar wajen kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan an kaisu bin abin hadin kala yake cewa ra'aitu na ga wa na gani yake cewa wato yadda tsarha shalla na ga hannun tsarha ta zama kambalalliya in an ce kambale shine hannu ta shanye Waƙabi qabihan sallallahu alaihi wasallama ya ba annaba kariya da ita a ranar yakin ya yace ya ga hannunsa al-Imam Ahmad ya kawo hadisi a cikin Musnad hadisin Jabir bin Abdullahi. yake cewa na ma'a Rasulullahi fi wata zatar riƙa. mun fita tare da annabi yakin zatar riqa fa usibat mar'atun min al-mushrikeen sai aka jima wata mata ciwo daga cikin matan mushirikai falamma sarrafa sarafa rasulullahi qafilan lokacin da annabi ya juya waja'a zawjuha hawa kana ga'iban ita matan nan da aka kai farmaki ba a sani ba aka ji mata ciwo mijinta bai nan fa halafa Allah yin tahiya hatta yuhrika daman fi sahabi muhammadin shi kuma ya rantsi da Allah ya ce wallahi ba zai kare ba sai ya zubar da jinin wani daga cikin sahabban manzan Allah fakara da yattabi wa asarar nabi ya tafi yana bibiyan hanyoyin da sahabban annabi suka bi su koma da haka fa nazala annabi sallallahu alaihi wa sallama manzilan annabi ya samu wani masauki ya sauka fa qala sai yace man rajulin yakla'una laylata na hane. annabi yace wani mutum ne zai ba mu kariya a wannan daren alkala'u kamar yadda Allah ya faɗa ya ce kul manya yakala'ukum bil wan nahari min ar-rahman fa qala fantadaba rajulun min al-muhajirin wa rajulun min al-ansari sai aka dauko mutum daya daga cikin muhajir daya daga cikin ansar fa qala fa qala sai suka ce nahnu ya rasulullahi mu za mu ba da kariya wannan daren ƙala sai annabi ya ce fakunu musamman shi'ibi qala wa kunu nazalu ila shi'bin min alwadi sai annabi yake kowa ya samu waje wanda zai kwanta falamma kharaja ar-rajulani ila fami shi'bi lokacin da mutanen nan suka samu wani bakin ainihin wato rami suka tsaya qala al-ansari lil muhajirina sai ɗaya cikin ansar din yace wa muhajir din ayyul layli ahabbu ilayka an akfi an awwalahu aw akhirahu yace wani lokacin dare kake so tunda misali dare yana da awanni misali an ce kaman karfe 8 kun ga 9 10 11 12 awa nawa kenan ba awa hudu ba 9 10 11 ba awa hudu ba sai ce to abinda za a yi kai ka kwanta kai bacci karfe 8 zuwa karfe 12 sai ka yi me sai ka tashi ni kuma sai in karɓa ɗaya biyu uku hudu kun ga hudu saba ta dun faru shi kuma ya yi nawa awa hudu sai ce to farkon dare kake so ka tsaya ko ku ƙarshen dare ƙala sai ya ce ikfini awwalahu ya ce abinda za a yi kai ka fara fasaja almuhajiri sai shi wannan muhajir din sai ya kwanta kenan ansar din ifar ku farkon dare sai muhajir din ya kwanta fanama wa qama al-ansari yusalli da muhajir din ya kwanta sai mutumin madinin imin yana sallah wa atar rajulu shi wancan kafarin da aka taba matarsa sai gashi ya zo balamma ra'a shakhsar rajuli lokacin da ya ango alamar mutum a tsaye arafa annahu rabi'atul qawmi sai sun cewa wannan fa yana ɗaya daga cikin wato rinjan nan mutanen da suka zo faramahu bi sahmin sai ya ɗauki kibiya ya harbe shi da ita fa naza'ahu fa wada'ahu sai ya cire kibiyar sai ya aji ku duba ku gani a ce kana sallah wani yanzu ko gaba ka harbe shi ne <laughs> ko gaba ko gwafa ka harbi mutum da ya ce yana sallah ba game ba kibiya ma wanda biyu ya san kibiya kamar yanzu ne a ce an harbe ka da bindiga sai kai karfin hali ka cire bulin din ka aji fa naza'ahu fa wada'ahu wa sabata qa'iman ya cire kibiyar ya aji ya ci gaba da tsayuwar shi a sallah thumma adalahu bi salifin kun kibiya ta daya kibiya ta biyu sai dai harbo kibiya ta uku fa wada ahu fihi fa naza ahu fa wada ahu da ya sake samun shi ya sake cire kibiyan ya aje in tsayuwar da yake so yayi a tsaye harbo kibiyan bai sa ya fata sallah ba sun maraka a wasajada sun ma'ahaba صاحبه فقال fa فقد mara فوسب فلما رأى arafa annahu أنه قد bihi fa haraba. da aka kai wannan matakin sai ya taba abokinsa ya ce masa tashi lokacin da ya tashi shi ɗayan yana bacci kawai sai ya fahimci cewa ito eh, matsala fa ta riga ta faru shi kuma wancan mai harbo kibiyan da ya gane cewa fa matsala ta faru lallai da ya harbo kibiyan ya same shi sai ya juya ya gudu falamma ra al-muhajiru ma bil ansari min ad-dima'i lokacin da shi muhajir din da ya kwanta yana ninkewa ya ga halin da wannan dan uwan shi asar din yake ciki halin jini qala sai ce subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah yace masa dan me baka tayar da ba qala sai yace kuntu fi suratin aqra'uha yace ina cikin wata sura ce ta alqur'ani ina karanta ta balan uhibba an aqta'aha bana so in yanke ta hatta unfidaha sai zartar da ita falamma taba ar-ramiya ramya lokacin da jifa ita gaba da bibiyar juna ta hanyar kibiya ya ce su tuka sai na yi raka'a na yi ruku don in nuna a nuna maka halin da nake ciki ya ce wai mullahi na rantse da Allah laula an udayya a sugurin an amara ne rasulullahi bi hibzihi ba dan wato kafa bodar da annabi ya ce mu tsare ba a ce saboda ni bodar ta samu matsala ya ce laƙasa a nafsi kabla an a a ha'aukun fidaha ya ce wallahi da raina ya yanke gabanin in yanke ainihin wato wannan suran ko in zartar da ita ku duba ƙarfin imani irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wayannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yake cewa ma ajmala ma qalahu Anas bin Nadr yawm Uhud me kai girman abinda Anas bin Nadr ya faɗa lamman kashafa almuslimuna yanda musulmai suka karye yace Allahumma inni a'taziru ilayka Allah ina kawo uzuri gare ka mimma a haula'i ani ashabahu akan abinda wa'annan suka aikata yana nufin sahabbansa wa abra'u ilayka mimma a haula'i ina kai ina barranta da kai akan abin da waɗannan suka aikata ya ani al Sun mataƙaddama taqaddama fastaqbalahu sa'ad bi gaba sa'ad ki fuskance shi fa qala yace ya sa'ad ibn mu'az al-jannatu wa rabbi nadri yace ya sa'ad wallahi al inni ajidu riha min duni ulin yace wallahi ina jiyo kanshin ta bayan dutsen ulu قال sa'ad Sa'ad yake تفا ما استطعت ya رسول الله ما wato ce fa mastata'atu yace wala ba zan iya ba rasulullah abinda wato a Anas bin Nadr yayi قال أنس بن مالك أنس بن na bihi bid'an wa وثمانين ضربة بالسيف sai da muka samu tsara da takobi wajen tamanin da wani abu aw ta'anatin birun ko suka da mashi an bisa bisahamin ko wato harbi da kibiya wajadnahu qad qutila mun same shi an kashe shi wa qad massala bihi al-mushrikuuna musyrikai sun masa musla kama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi banani saboda yadda aka yi masa katakata ba wanda ya gane shi a cikin mu sai ya uwarsa ta iya kallon tafin hannunsa sannan ta iya gane shi to shine malam yace wa dabbu anin nabi yaftadi umuran minha mayil to kariya ga annabi kuma a kan kinkan shi akwai wasu al'amura da za su bi ba wanda suna da alaƙa da kariya ga annabi to zai zai ya faɗe su abu na farko kariya ga sahabban shi abu na biyu mahabbatuhum wa taraddi anhum san su da kuma neman Allah ya yarda da su abu na uku kariya ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na hudu kariya ga sunnar annabi wannan yana ciki sannan abu na gaba kariya wajen yada da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantar da ita dan idan aka daina karantar da sunnar annabi a hankali gashi kana kallo ana ma karantar wanda aka kare na an daina karantarwa to duk wannan yana da alaka da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda insha Allah a hankali za mu ci gaba da ji da izinin Allah ana nuna lokaci ya yana hararar mu bari mu tsaya anan wa bi hadal kadiri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh